radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran الله لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu shiga bangaren sauran shirin da muke dauke da su inda za mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin fashin baki a kansu har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare wanda shi ma shiri ne da kan yi dubi akan wasu daga cikin ra'ayin masu mu da suka aiko mana da suke bayyanawa dangane da batutuwa na siyasa harkoki na tsaro zamantakewa da dai sauransu daga nan kuma sai shirin nan na fato musulunci wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin matsaloli na addini da ƙarshe muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su da fatan masu za a biyo mu sannan hankali tun daga farkon shirin namuna na wannan safiya har zuwa ƙarshen sa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 agogon gmt da ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana a kan mita 41 kilohertz 7,000 da biyu da biyar a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara da bakwai sai kuma a birnin da makaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kanin labaran an yi gama tsakanin jami'an tsaro da kuma masu zanga-zangar adawa da dokar tsaro a kasar faransa an yi jana'izar matashin ba falastina nan da sojin mamaya na isra'ila suka kashe majalisar dokokin ƙasar mali ta zaɓi soja a matsayin shugaba to yanzu ga labaran kamar da za a ji su a faransa ana ci gaba da zanga-zangar adawa da dokar tsaro inda ko a jiya asabar ma dubban masu zanga-zanga ne suka fito a sassa daban-daban na kasar domin nuna kyama ga dokar da ta tanadi hana yada hotunan 'yan sanda lokacin da suke kan aiki alƙalman da ma'aikatar cikin gidan faransar ta fitar sun ce an samu mutane sama da dubu hamsin da suka shiga zanga-zangar daga cikinsu dubu biyar sun kasance ne a birnin paris sai dai zanga-zangar daga bisani ta rikide a wasu sassan kasar inda gama ta barke tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar rahotanni daga kasar sun ce an farmawa manyan shaguna da dukiyoyin jama'a da bankuna yayin da aka kona motoci da dama masu zanga-zangar dai sun yi ta jifan 'yan sanda da duwatsu yayin da su kuma suke harba musu hayaki mai sa hawaye a palestinu a jiya ne aka yi jana'izar matashin ba palestinan nan dan shekaru sha uku da yi shahada sakamakon harbin bindiga na sojojin yahudawan mamaya na isra'ila a gabar yammacin kogin jordan ɗaruruwan falastinawa ne suka halarci zana'izar tasa duk da halin da ake ciki na annobar corona a ranar juma'a da ta gabata ce sojojin isra'ila suka harbe matashin mai suna ali aiman abu aliya wanda ya shahada a gadon asibiti inda yake jinya sakamakon shiga jikinsa da harsashi ya yi kafin hakan dai dubban falastinawa ne ke gudanar da zanga-zanga a gaza domin nuna rashin amincewa da shirin isra'ila na mamaye yankin gabar yamma da kogin jordan masu boran na daga tutunan falastinawa suna kuma yin allah wadai da shugaba trump na amurka kan goyon bayan da ya nuna ga shirin isra'ila majalisar dokokin kasar mali ta zaɓi ɗaya daga cikin sojojin da suka kifar da mulkin tsohon shugaba ibrahim bubakar keta a matsayin shugabanta majalisar mai dauke da kujeru 121 da suka kunshi 'yan siyasa da wakilan ƙungiyoyin farar hula da ƙungiyoyin kwadago da kuma sojoji sun zaɓi kanar malik diyawu a matsayin shugaba a zaman farko da ta gudanar 'yan majalisu 108 suka zaɓi kanar diyawu wanda ya tsaya takara ba tare da dan hamayya ba bayan zaben sa kanar jau ya yi alkawarin yin aiki tukuru domin hada kan al'ummar kasar ta mali da kuma cimma maradun kasar majalisar cnt da ita ce za ta maye gurbin majalisar dokokin kasar a mulkin rukon kwarya kuma mambobinta sun kasance ne ta makar 'yan majalisar dokoki amma ba waɗanda aka zaɓa ba kafa majalisar dai ya kawo ƙarshen kwamitin ƙasa na cnsp da sojoji suka kafa bayan hamɓar da mulkin ibrahim bubakar keta a ranar 18 ga watan ogista da ya gabata manyan 'yan takara a zaben shugabancin kasar ghana sun cimma matsaya kan kaucewa ta da fitina bayan zaben kasar a ranar juma'a ne manyan 'yan takarar da suka hada da john dramani mahama da kuma shugaba mai barin gado nana afuku ado suka rataba hannu kan yarjejeniyar ta zama lafiya manufar da ita ce kaucewa rikicin bayan zaben shugabancin kasar da zai gudana a gobe litinin mai wannan dai ya shine karo na uku da manyan 'yan takara a zaben shugabancin kasar ta ghana ke cimma irin wannan yarjejeniyar tun bayan shekarar 2012 biyu anan kuma yau lahadi ne ake kada kura a zaben 'yan majalisar dokoki a venezuela inda 'yan takara dubu goma sha hudu daga jam'iyyun siyasa 700 ke fafatawa domin samun wakilci a majalisar dokokin kasar mai kujeru 277 mutane miliyan ashirin da dubu ɗari bakwai ne ke kaɗa ƙuri'a a zaben wanda 'yan adawa da ke rike da majalisar tun cikin shekarar dubu biyu da goma sha biyar suka buƙaci jama'a da su ƙauracewa zaben a nasa ɓangare shugaban ƙasar nicolas maduro ya buƙaci jama'a da su fito da fifi domin kaɗa ƙuri'arsu idan suna buƙatar idan suna buƙatar a farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar tattalin arzikin venezuela dai ya fuskanci mummunan koma baya sakamakon jerin takunkuman amurka to zama a labaran duniyar kenan. aka shirya san farka dauke da labaran duniya yanzu za mu shiga bangaren sauran shashen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da wannan yanki na gabas ta tsakiya ko kuma wata siyasa ta duniya. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda ƙungiyar gwagwarmaya ta Hezbollah a ƙasar Labanan. Sake samun nasarar aikewa da jirgin sama maras matuƙi. zuwa cikin yankunan Falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya ta da ɗauko hotunan wurare masu muhimmanci na soja. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. duniyar mu a yau. yaƙi a wannan zamanin yana da fuskoki daban-daban da suka bambanta shi da ire-iren yaƙe-yaƙen da aka yi a zamanin da suka gabata daga lokacin da napoleon bonaparte sarkin faransa kenan ya shelanta yaƙe-yaƙensa a ƙarni na goma sha tara dabarun yaƙi masu yawa sun bullo waɗanda suka yi tasiri a wannan fage na shekaru masu tsawo da suka biyo baya daga cikin wannan fage da akwai batun samun bayanai na sirri daga makiya domin sanin karfinsu saboda a daƙila hanyar da za su iya yin tasiri aikewa da ɗan leƙen asiri guda ɗaya zuwa wurin da ya dace a cikin rundunar abokan gaba in ji wato bonaparte yana daidai da rundunar soja guda tabbas tun dauri sojoji da mayaka suna da hanyoyin tattara bayanai daga abokan gaba amma a zamunan da suka biyo baya an baya wannan batu muhimmanci fiye da kowane lokaci dan adam ya kirkiri wato abubuwa da dama da su kada da na'urori domin ɗauko labarai daga abokan gaba a fagen yaƙi da ma abokan hamayya a fagagen kasuwanci da cinikayya kungiyar hezbollah ta kasar labanan wacce ta gwagwarmaya ce ta kafu ne a shekara ta 1982 da zummar kalubalantar mamayar da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi wa labanan tun daga yankin naƙura wanda yake a kan iyaka har zuwa cikin birnin beirut lokacin da tsirarun mayakan na hezbollah suka fara kaiwa 'yan sahioniya da suka mamaye labanan hari hatta mutanen ƙasar da wasu na kasashen waje larabawa suna ɗaukar cewa waɗannan mayakan mahaukata ne da suke jefa kansu cikin halaka dalili kuwa shine cikin shekaru fiye da arba'in a wancan lokacin na kafuwar haramtacciyar ƙasar isra'ila sojojin sahayoniya sun yi nasarar murƙushe dukkanin sojojin larabawa a cikin yaƙe-yaƙe kusan uku da suka yi yaƙi na ƙarshe da aka yi tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da larabawan shine na shekara ta 1973 ko yaƙin oktoba kamar yadda ake kiransa a masar cikin kwanaki kaɗan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kwace iko da tudan gulan na ƙasar syria da kuma saharar saina ta ƙasar masar hakanan kuma a cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya 'yan sahioniya ɗin suka mamaye birnin kudus da wasu sassa na yammacin kogin jordan to da larabawan suka ga ƙarfin haramtacciyar ƙasar isra'ila na zahiri ne yasa suke ɗaukar cewa duk wanda ya tunanin ya yaƙarta ya yi daidai da wanda yake jefa kansa cikin halaka Ƙarfin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi musu kwarjini da yawa ta yadda hatta sojojinsu ba su tunanin saƙi wannan ƙasa sai dai a wurin tsirarun mutane masu ƙarfin imani a ƙasar ta labanan waɗanda su ne suka haɗu suka zama ƙungiyar hezbollah daga baya ba su fada cikin wannan irin wato tsoro ko ganin kwarjinin abokan gaba har haka ba sun ci gaba da fada da 'yan sahiyoniyar a cikin beirut da duk yankunan da suka mamaye a cikin fadin wannan ƙasa ta labaran. a ƙarshe kuwa a cikin shekaru 20 da ɗoriya waɗannan mayakan na hezbollah sun yi ƙarfin da suka zama rundunar soja mai ƙarfin gaske da ta tilasta wa haramtacciyar ƙasar isra'ila gudu daga fagen daga ko kuma wani yanki da ta mamaye na larabawa da hakan shine karo na farko a tarihin fada tsakanin bangaren larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan janyewar sojojin sahiyoniya daga labanon ƙungiyar ta hezbollah ta ci gaba da ƙarfafa kanta ta fuskoki da dama da suka hada da fagen tattara bayanai bayan kashe tsohon firaministan kasar labanan rafiqul hariri da yadda aka mayar da batun ya zama na siyasa a cikin gidan labanan da kuma nesanta cewa abu ne mai yiwa haramtacciyar kasar isra'ilan ta kashe shi hezbollah ta nuna wa duniya bayanai na sirri da suka tattara akan yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take wa rafiqul hariri leƙen asiri da bin sawun duk inda yake zuwa a cikin ƙasar labanan ta hanyar jirage masu ɗauko hotuna marasa matuƙa waɗannan hotuna da bidiyo da hezbollah ɗin ta nuna ya tabbatar da cewa lallai wannan ƙungiya ta yi nisa a fagen tattara bayanai akan 'yan sahiyoni a cikin labanan da kuma a cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya abubuwan da suka rarraka biyo baya shine da hezbollah ɗin ta rika aikewa da jirage marasa matuki zuwa cikin labadan domin ɗauko hotuna a kan cibiyoyin soja na 'yan sahiyoniya su kansu 'yan sahiyoniyar da suke tabbatar da afkuwar hakan suna bayan hakan a matsayin ɗaya daga cikin muhimman hatsarin da suke fuskanta domin kowa wata rana baya ga tattaro bayanai waɗannan jiragen za su iya kai hari idan lokacin yaƙi ya zo na su shine wanda ƙungiyar ta gwagwarmaya ta sanar a jiya da ya shiga wato yankin jalil da kuma shaba da jirgin ya ɗauko hotuna na cibiyoyin soja da suke cikin waɗannan yankuna wannan yana sake tabbatar da cewa ƙungiyar ta hezbollah da duk masu azama wajen fuskantar haramtacciyar ƙasar isra'ila suna da ƙarfi da kuma iko bisa dogaro da allah da za su iya fuskantar maƙiya su kuma samu nasara a kansu. to masu sauraro a nan za mu dasa aya ba don wato masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacinmu ya zo ƙarshe sai dai kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum BOH Hausa murya jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana na kunne ne da kullum Miji Muhammadu amma an na da suna Miji Soja mai adai da sahu da magaram Nijar bakin likita dutse. Ina so in gaida yan uwa da abokan arziki kamar su Musa Haruna Asuba da magaram akwai Kafural Habibu Talabiri Kafural Shata yana tandabiya akwai gadowar da ga dan fulanin warji akwai iliya mai shayi garkin daura akwai isu madattai ina gaida kaforol ayuba grade a nan zandar ina da sharjan dauda a nan zandar akwai ajidan suleiman a nan zandar akwai sufiya idizaki a gidan shaf yana mali akwai kaforal mamman sani yana tawa ina gaida alhaji bashir mai shago bakin likitar dutse akwai mustakadan gare na agwa bakin likitar dutse akwai didi lauya journalist a tv gaskiya ina gaida letoro mai essence bakin likitar dutse akwai abdu mai tebur bakin likita dutse ya baraka bakin likita dutse na gode a tashi lahiya boh mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka yi da suna muji soja mai adai da sahu a likita dutse zandar assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci iran kiran radio mai albarka kiran da farko zan mai gaisuwa ta zuwa gare ku ma'aikatan wannan gidan radio kenan kuma ina gaida abokina bukari roga roga musamman zuwa gare shi abokina hamza akwai abokina Musa ikon da alhaji mai gida isu dala mai nama eh, ban zai mane ki muku fata alheri daga nan agadar Niger kenan fata alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan majmu'a ta mai albarka ta gidan rediyon boh Hausa da fatan kuna lafiya. Mai magana shugaban kungiyar asusu reshen Malo Abban Jummai wanda aka fi sani da Adam si Tartar injin Manager. Ah, zan miƙa saƙon gaisuwa ta ga shi kansa mai gudanarwa Hassan Barka da kuma sauran abokanmu kamar su wato Hassan da Bala da kuma shugaba na Fatara da shugaba na ainihin injin Manager gaba ɗaya Abdullahi Zakariya da mataimakin shi ina gaida mutanen Mandaliya da Abba mai kaji sai kuma ina miƙa gaisuwa ta ga Muhammad nagarta da eh, kuma ina mika gaisuwa ta ga mai goro madu abba kenan da na godi ina fatan duk suna lafiya zan dawo mai lo ina gaida mutanen lo gaba daya da fatan kowa yana lafiya mai magana shugaban kungiya mai lo abban jimmai wanda aka fi sani da adam si tartar in jami'a na chat assalamu alaikum radio iran ni ne mahmud zaki love niger da birnin agada nake gaida abokina babban aboki na hadari zandar da zoji taksiman zandar yayar nike gaida shi akwai na abokin alhaji rakab da birnin agarda rogo roga fela babban abokina ne mamadu zakir nijar da birnin agadar assalamu alaikum jamhuriyar musulunci tehran sunana kadora diga dan fulani da shugaban kungiyar da mu kadore shin jihar bauchi to yau zan yi amfani da wannan dama ka sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su iliyasu yakubu digawa itas garau iliyasu yam iliyasu gulawa akwai Bako Marakan Dilo Bukar Isa Jikar Mai Saje daga Toro akwai Abdullahi Nan Nabi Dadin Faira Alhaji Jalo mashiri Usman kasin Kiringi, Bari Malam Bare Bare zuwa Bula Makulla Kandilo Bukar Nijar Idris Abdu Tamsuwa Nijar akwai Babaye Lefe da Magaram akwai Babaye Gambo da Magaram akwai Musa Dirin Asuba da Magaram akwai Bako Umara Kandilo Bukar Nijar akwai Usaini Adamu Tashan mai turare akwai Ibrahim sg kuspa Zaria Ibrahim Salisu dan Kaduna Ibrahim Iromo da ke awai ke kura akwai Yusuf Adam Fiskar Mata akwai Husaini Dankon Kida Danko Waga Yusuf Sawun Doki Dan Fulani Goda Ndula Kafi Mata Kulliya Girgin Masoya Usman Direban Bajad Ganji akwai Yawali mai gyaran takalmi Dutse Yawali Sani Takai da dukkan masu sauraro wannan gida rediyon mai tarin albarkar mai gaishe su a daidai wannan lokaci malumfashi kadora diga ga dan fulaniwar shugaban kungiyar dalakairi muka zo rashin jihar bauchi assalamu alaikum radio voa tarheran da fatan kuna lafiya sunana yaro ne muga allah cizon kwalege jamhuriyar niger na amfani da wani dama yin gaishe gai dan wada abokan arziki na gada hamar dan mama da rumfa silbar karki kukan magaji dan kwarba kaci da kalamin kukan har yi ka gara garaci dogon marke hal bangaren asuba kasi mai sauko da magaram tahir an tahir jambulo kabiru daga ga dan fulanin warne to da fatan kuna lafiya suna na isa yaro ne ga allah cizon yake jamhuriyar niger assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana haruna abdulmumin mai gwado daga karamar hukumar dogo a jihar kano tarayyar nigeria daya daga cikin yan kungiyar matasa yan gwagwarmaya da farko zan fara gaishe da dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga babban malam ibrahim shek abdulrazak yahaya haifan sannan akwai gali suraja faki akwai yawal sani takai kai abdulmutallib mande magarya abubakar salisu gozaki bako umar kandil bukar mubarak aliyu banga ibrahim sd kusfa zaria mama ummu nabi zangon daura babawo mato mai adu'a md sadi dan hausa baturiya habib ibrahim kwankwaso yusuf malam ali nura muhammad mai afil gusau abubakar salisu gozaki mama faiza muhammad rijiyar lemu haruna loki baraduwa kwamar sani diga dan jihar maradi abban bimbas guru abubakar ayuba mahangi akwai ibrahim mai littafi jos iso haruna kariya nijar sunana haruna abdulmumin mai gwado daga karamar hukumar doguwa a jihar kano tarayyar nigeria daya daga cikin yan ƙungiyar matasa yan gwagwarmaya kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan mika gaisuwar sada zumunci ne zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su kador diga ga dan fulanin warji da kamar su isa ji kan mai saje babaye gambo tumniya jihar da magaran da kuma babaye lefe akwai musa hadaran asuba da magaran sannan akwai sauran 'yan niger mazauna kasar libya kamar su wa Bari Lambare Bire zuwa da Usman Kasim Kiringim da Sani daga dan jihar Maradi na Aisha Ali Tsamiya akwai Bukari Roga Roga Agadas akwai Ilyasu shugaban kulob ra'ayin zici da ke Agadas sannan akwai al'ummar garin Awashe da ke jihar Maradin jamhuriyar Nijar da kuma al'ummar garin Tasawa da al'ummar Tawa da duka masu sauraron wannan tasha mai albarka sunana Mamman Biniya Yakubu Awashe daga Tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh murya jamhuriyar musulunci ta irin mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar zan so ku bani dama in ɗan yi gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki kamar su alhaji jalo mashiri akwai su iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai usman kasim Kirin na arewa ina gaida isu haruna kariya nijar akwai bako mara andulu bukar akwai kadowar diga ga fulanin warji Elias yakubu diga itas gaɗau jihar bauchi ina gaida isa jika mai saje tashar mai turare turo ina gaida shugaba majar idrisa lolo dingas ina gaida allah tsawa na shanya mai dabino wanda yake garin madatai ina gaida musa hadar asuba da magaram akwai babaye lefe da magaram ina gaida su adams wanda yake injamena tadi ina gaida mamman buniya yakuba a washe tawa ina gaida su ibrahim iroma dake akwai su sayyadi barhama ina gaida yan garin maɗatai baki ɗaya na gode biyu tumure jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Niyar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar Niyar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu rediyo ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilis crazy kulabar a yanzu ci agadas muna godiya da wannan dama da kuke ba mu ta sada zumunci da bayyana ra'ayoyinmu eh, zan yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki baki daya musamman gare su mahaifan nawa da ke agadas ina gaida su akwai abokan namu maza da mata yan fadodi kulab zaɓi sanka da malaman namu na agadas eh, akwai abdul farashi da eh, mai adaidaita sahu a nan kasuwar Tol a madadin shi duka masu adaidaita sahu da suke kasuwar Tol ina gaida su akwai Abdulkarim mai alawa ina gaida shi akwai abokina Abdulaziz mai kwanoni kasuwar Tol Agadas ina gaida shi da sauran abokan mu baki da yan mamburorin mu na ra'ayin zuci maza da mata ina gaida su Tahir M Tahir Mamman Yakubu Awashe ina gaida shi Isa Musa Bukari da ke Agadas ina gaida shi Kadora Digaga ina gaida shi akwai Muhammad Babalala Yawunde ina gaida shi Assalamu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mai magana malam mai na murwa ina gaida general baba safana kudayola usman kashin filinjin da umar bako kandilo bakar muhammad dini tamsa amadan tayar gazami abubakar kawo girgir isa jika mai saje ibrahim wasai wararen hassan zambato kirinjin abari abdullahi kirinjin yusuf suleiman tamsuwa musamman abubakar kandilo alhaji jaro mashiri baba ya gambo da magaram baba ya gambole he na sare nusare salih abubakar tamsuwa abdurrahman na mutuwa da musa kalla mutuwa da hatan sun ji kuma suna cikin koshin lashe mai magana malam maina mutuwa don nan jirma zaunin kasar Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Hiran da fatan kuna cikin goshin lafiya. Am suna na Musa Hadarin Asuba kashe mai sako da magaram Jamhuriyar Nijar a yau ina so ku bani dama domin na isar da sakonnin gashi gashi na zuwa ga yan uwa da amana arziki kamar su Umar Banya ya sabon gida da Ashir Usman Sabuwar Gwaram Tanimu Inuwa Zangon Buji Aminu Fatakai Ringim Tahir M Tahir bulo Kano tarayyar Najeriya da kuma Isiyaku Hamza Gogori jihar Kano da Aminu Kano mai da Garko akwai kuma Gali Siraji Faki da kuma Ibrahim Sali salisu dan kaduna akwai bashir kubau da ke jihar kaduna tarayya najeriya sannan akwai kaduna da gaga dan fulanin warji jihar bauchin tarayya najeriya akwai shehu adamu jau akwai wato idris m idris da maturu akwai musa sale fataskum akwai suleiman adamu tandari fataskum akwai ilyas journalist ma da ke fataskum da sauran dukkan daukacin masu sauraron wannan tasha ta voh ta iran da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sunana musa Hadirin Asiba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar nijar a tashi lafiya to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka haka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya sai shiri na gaba shirin nan na fatoyin musulunci masumin jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na fatawoyin musulunci wannan shiri na fatawoyin musulunci kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne mu fito da wasu fatawoyi musamman ta ɓangaren abin da ya shafi fikihu fatoyi da aka bayar dangane da wasu al'amura na yau da gobe kuma mafi yawa ko kuma mafi girman dogaranmu su ne fatoyin da sayyidul qa'id sayyidul aliyul khamina'i hafizahullah ya yi bayani dangane da al'amura da suka shafi fatoyi na ayyuka na rayuwa baki daya amma dai mafi girma mukan dogara ne bisa tambayoyi waɗanda aka bijiro masa da su a kuma yin ainihin tsokaci na cewa su masu tambayoyin suna so ne su ji fatawarsa dangane da waɗannan al'amura saboda haka yau ma kamar yadda muka saba za mu shiga binciken fatoyinsa dangane da waɗansu al'amura na rayuwa yanzu za mu fara ne da wata ainihin fatawa da aka nema daga gare shi wannan fatawa da aka nema ta shafi al'amari na yin sallar nafila ne wato sallar nafila a lokacin da mutum yake tafiya hala tafiyar nan za ta iya zama a kafa yake tafiya ko kan mashin yake tafiya ko kuma a cikin jirgin sama ko a jirgin ruwa ko kuma a cikin mota to tambayar shi ne cewa shin a lokacin da mutum yake tafiya a irin waɗannan abubuwa da muka ambata mutum zai iya yin sallah ta nafila a ba wai zancen sallar wajibi ba a ba sallar farilla ba sallar nafila mutum zai iya yin sallah irin wannan yanayi na tafiya to fatawan saidul khamenei hafizahullah shine cewa lalle ya inganta mutum ya yi sallan nafila a lokacin da yake cikin tafiya a kafa yake tafiya ko a cikin wani abu misali jirgin sama mota hatta keke ma da mashin za ka iya yin sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya to sai mai tambaya ki to yaya ake ita wannan sallah to fatawan saidul khamenei dangane da yadda ake sallah a cikin hali na tafiya sai yake cewa to bisa fatawansa yake cewa ba tare da ka lura da al'amura na alƙibla na farko dai ba sharaɗi ba ne cewa an za ka yi wannan sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya ba sharaɗi ne sai ka fuskanci alƙibla ba wannan sharaɗin babu shi abin da ake so kurin ya zama na kana da tsarki kana da alwala sannan a lokacin da kuma kake tafiya ɗin lallai in ka ji cewa kai duk da ce ni matifi ne ya kamata ai ina da alwala to bari na yi sallah ta nafila ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa kurin sai ka yi niyya fatawarsa kenan in ka yi niyya za kuma ka yi takabiratul ihram wato kabbarar harama kana yin kabbarar harama sai ka shiga karanta ainihin alhamdu wato suratul fatiha da kuma ka gama sai ka karanta sura to an kai wannan sai yake cewa zancen ruku'i din da sujada za ka iya yi ta hanyoyi biyu ɗaya daga cikin biyu za ka iya ruku'i ɗinka ka yi shi ta hanyar ishara kana tafiya da kanka za ka iya yi ka sa kanka ka yi alama ka yi ruku'u sannan daga baya sai ka ɗago sannan kuma sai ka sake eh, sanya kanka ya tafi kasa a wannan lokaci ya na ƙasan da ya yi ya fi na ruku'u wato kama ka yi alama kana sujada kenan to haka za ka yi haka idan da wannan sallah ka yi sallama kana cikin tafiya ɗinka a keke kake a mashin kake a cikin mota kake a kowane hali ba kuma sharɗi ba ne sharaɗi ba ne sai ka fuskanci alƙibla wannan shine yadda ake yin sallah ainihin ta nafila a lokacin da mutum yake tafiya to hanya ta biyu kuma ba irin wannan da zaka yi da kanka wato kanka ya zama shine zaka yi ruku'u da ka za kuma ka yi sujada da kanka kana yin ishara ba sai ce da ido ma za a iya idonka ka yi ishara da idonka ka yi alamar ruku'u ka yi ishara da idonka ka yi alamar sujada bayan ka karanta ainihin fatiha da sura in ka yi haka haka yi sallama wannan shi ma za ka iya yi to waɗannan hanyoyi shine fatawa ɗin sayidul kaminai, dangane da ainihin sallan nafila a lokacin da mutum yake halin tafiya to sai kuma wata ainihin ita ma tambaya da wani ya bujo da ita yake kuma neman fatawa ta sayidul sayyidul khamenei a akan wannan tambaya da ya bujo da ita tambayar ita ce cewa mutum wanda ya kasance ya karbi kyauta wannan kyauta ɗin da ya karba daga wani mutum ya karbi kyauta ɗin amma shi wannan wanda ya ba da kyauta ɗin bashi ne ake sa bai biya bashin ba sannan wannan abun da yake tattare da shi ya kuma ba da kyautarsa shi wanda ya karɓi kyautar kuma ya san cewa wanda ya bashi wannan kyautar wannan kyautar bashi ce amma bai ma biya bashin ba to ya zai yi to tambayar sai yake cewa ni ne na karbi kyauta a wajen wani mutum kuma na san shi wannan mutumin ya sayo wannan kyautar ne a wani shago kuma bai biya mai shagon ba to bayan ya bani kyautar ba a daɗe ba sai ya mutu ba tare da ya biya kuma wannan mai shagon ba shin ni da na karɓi kyautar zan iya yin amfani da wannan kyautar duk da na san ba a biya kuɗin ba to wannan shi ne tambayar to fatawar saidul khamenei a nan dangane da wannan al'amari sai yake cewa to lallai ita wannan kyauta idan dai wanda ya baka ita ya bayar ne kafin ya mutu ya ba da kyautar to kyautar ta kyautu sannan kuma kai da aka bawa kana da yanci ka yi amfani da ita ko da bayan mutuwar nasa ne ko da ko ka san cewa bai biya wanda ya siyo abun a gurinsa ba to su kuma iyalin mamacin abin da za su yi kurin shine cewa a cikin abubuwan da ya bari na dukiya kafin a raba gado sai su yi ƙoƙari su fitar da kuɗin wannan mai shago da ba a biya shi ba su je su biya shi amma kai da ka karɓi kyauta kyauta ta yiwu za ka iya zuwa ka yi amfani da kyautar ka ba ainihin za a ce ba ta yiwu ba ko kuma za ka ji tsoron cewa tun da bai biya ba kuma ya mutu kai ma ba za ka yi amfani da abin da ya baka kyauta ba ya ce a'a ba haka ba ne saboda haka fatawarsa ita ce cewa za ka yi amfani da abun su kuma dangin mamacin sai ka sanar da su ka san cewa wannan kyauta da ya baka bai biya wannan mai shago da ya siyo wannan abu ba saboda haka su kuma sai su fitar da wannan bashi din daga cikin kuɗin da ya bari ko dukiyar da ya bari kafin a raba gado to wannan ita ce fatawa ta sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin wannan al'amari to akwai wata fatawa ita kuma da ainihin wani ya tambaya dangane da rantsuwa Iji cewa menene hukuncin yin rantsuwa ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma rantsuwa da wani Allah fatawan sayyidul khamenei sai yake cewa irin wannan rantsuwa da wani Allah misali rantsuwa da alkur'ani ko kuma rantsuwa da imam Hussain, ko rantsuwa da wani wali, ko rantsuwa da manzo sallallahu alaihi wa sallam wato dai duk wata rantsuwa da mutum zai yi ba da allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan rantsuwar rantsuwa ce wadda in mutum ya saba ta yaki yin abin to ba shi da wani abu na kafara akan tunda ba da allah ya rantse ba kuma dama ma a cikin musulunci an hana yin rantsuwa da wani Allah to abinda kurin yake tattare da fatuwar sai doka a nan sai yake cewa wannan rantsuwar da aka yi ta ba da Allah ta'ala ba ba a ɗauke ta a cikin rantsuwa ta shari'a ba ba ta zama rantsuwa ta shari'a ba saboda haka idan mutum bai aiwatar da abin da ya rantsi a kansa ba to lalle wannan babu kafara a kansa to amma sai yake cewa wannan irin rantsuwa bai kamata mutum ya yi ta ba bisa ƙarya domin in ka yi ta bisa ƙarya to ka aikata haramun domin ka san cewa irin wannan rantsuwa din ba rantsuwa ce ta shari'a ba sai ka yi ta don ka yaudari jama'a to in ka yi irin wannan rantsuwa ka aikata haramun duk da cewa in ka yi ta din ba kuma ka aikata abin da ka rantsi a kansa ba babu kafara to amma bai kamata mutum ya yi ta ba domin ya zama ya shiga cikin wani hali na musamman ya kasance ya yi akan karya ba so yake aikata abun da yake rantsuwa akan nasa ba to ya yi haramu to al'arihal waɗannan su ne fatoyi waɗanda za mu iya bujiro muku da su a wannan shiri namu na yau dangane da fatoyin musulunci da fatan insha Allahu a shiri na gaba za mu bujiro da wasu fatoyi din waɗanda suka shafi al'amuran mu na yau da gobe a cikin wannan addini namu na musulunci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-athhar ya imam al-mursalin ya mustafa ya shafi'a al-alamin tun sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na karshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka yi durar mikiya ne kan wasu ƙasashe da suke yankin tafkin Chadi musamman Najeriya da jamhuriyar Nijar da ni Sunusu minti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ta'addanci babban barazana ne da ke fuskantar duniya a wannan zamani kuma babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya da ta kubuta ko samun aminci daga fuskantar barazanar ta'addanci a fili yake cewa kafofin sadarwa na zamani da irin gagarumin ci gaba da ake samu a wannan fage wajen aikewa da saƙonni zuwa sassa daban-daban na duniya sun zame ɗaya daga cikin hanyoyin watsa tunani daban-daban ciki har da aƙidar ta'addanci a duniya tare da ingiza masu ɗauke da aƙidar wajen ƙaddamar da har-haren wuce gona da iri a duk sakon da suke a duniya kuma ta hanyoyi da salo daban-daban da suke firgita al'umma sakamakon girman hasarar rayuka da na dukiyoyi a shekarun baya-bayan nan da suka gabata ayyukan ta'addanci ta hanyar ƙaddamar da har-haren wuce gona da iri kan fararen hula da sunan addini ya fi yin kamari ne a yankin gabas ta tsakiya musamman a ƙasashen larabawa ƙarƙashin wasu manyan ƙungiyoyi da suka shahara a duniya kuma fitattu daga daga cikinsu su ne ƙungiyar ta'addanci ta alka'ida sannan aka samu bullar ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ko kuma isis kamar yadda waɗannan manyan ƙungiyoyin ta'addanci suka zame ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sakamakon samun wakilci da mabiya a sassa daban-daban na duniya hakanan akwai dalilai game da hujjoji masu ƙarfi da suke nuni da cewa wasu manyan ƙasashen duniya da 'yan koransu da sauran ƙasashen yankuna suke ɗaukar nauyin ƙungiyoyin 'yan ta'adda domin rusa wata ƙasa ƙasa da suke da sabanin siyasa da ita ko wacce ta kimi wuya ga manufofinsu kamar haka ne ake samun bullar irin wannan matsala a nahiyar afirka inda wasu ƙananan ƙungiyoyin ta'addanci suke shelanta haɗewarsu da manyan ƙungiyoyi na duniya tare da samun gagarumin taimako daga ɓangarorin da suke ɗaukar nauyin ta'addanci a duniya suna kai har-haren wuce gona da iri kan al'ummansu sakamakon haka a cikin 'yan watannin baya-bayan nan wakilin majalisar ɗinkin duniya a yammacin afirka da yankin sahel ya gabatar da jawabi a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana jan hankalin duniya kan yadda matsalar kai har-haren ta'addanci ke ƙara yawaita kan fararen hula da kuma jami'an tsaron gwamnatoci a yankunan muhammad bin chambers shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da yammacin afirka da yankin sahel ya bayyana wa mahalarta zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa yammacin afirka da yankin sahel suna fuskantar munanan har-haren ta'addanci a 'yan watannin baya-bayan nan game kuma da kasashen burkina faso mali da nijar chambers ya bayyana cewa adadin waɗanda hare-haren ta'addancin suka yi sanadiyar mutuwarsu ya nimka sau biyar tun daga shekara ta 2016 zuwa 2019 da ta gabata har ila yau ibn chambers ya bayyana cewa ayyukan ta'addanci da hare-haren 'yan bindiga da kuma rikicin kabilanci su ne manyan matsaloli da yankunan ke fuskanta sannan ya buƙaci shugabannin yankunan da su cika alkawuran da suka ɗauka tare da da haɗin gwiwar abokan hulɗarsu na ƙasa da ƙasa don bayar da cikakken goyon baya wajen aiwatar da dabarun yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankunan idan za a iya tunawa a yammacin ranar talata goma ga watan disamban shekara ta da goma tara ne wasu gungun mahara na reshen kungiyar daesh ko is a yankin sahara suka kaddamar da harin ta'addanci kan sansanin rundunar sojin nijar da ke yankin enates a jihar talabari da ke kudancin kasar jamhuriyar nijar kusa da kan iyaka da kasar mali inda harin ya lashe rayukan sojojin gwamnati akalla uku tare da jikkata wasu na daban har ila yau bayan wasu kwanaki maharan sun sake kaddama da wani sabon hari a karo na biyu kan barikin sojin Nijar na Tinagoder da ke kusa da kan iyaka da kasar Mali inda suka sake kashe sojojin gwamnati akalla 89 da hakan ya janyo mutuwar sojojin gwamnatin Nijar kusan 200 a cikin wata guda kacal a gefe guda kuma mazauna ƙauyen da suke kusa da garin Tinagodar inda masu ikirarin jihadi suka kashe sojojin gwamnatin Nijar akalla 1989 tara suka fara tserewa daga mahallinsu ta hanyar shiga cikin kasar mali da ke makwabtaka da su idan muka leka tarayyar najeriya kuwa rahotanni suna bayyana yadda matakan tsaro suke kara taɓarɓarewa lamarin da ya wurga al'umma cikin halin ha'ula'i musamman mazauna yankin arewacin kasar ƙungiya mai fafatakar hana tashe-tashen hankula a duniya ta international crisis group icg a takaice ta bayyana cewar rikicin gama gari ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane mutane akalla dubu takwas tare da raba wasu fiye da dubu ɗari biyu da muhallinsu a ƙasar najeriya tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa yanzu a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana cewa yankin tsakiyar najeriya da arewa maso yamma suna cikin masifar fuskantar hare-haren wuce gona da irin 'yan bindiga da masu sace mutane tun daga watan janairun wannan shekara ta ashirin inda rahotanni ke cewa akalla ƙauyawa dubu ɗaya da ɗari ɗaya ne tashe-tashen hankula suka lashe rayukansu a irin waɗannan yankuna masu fama da matsalar tsaro shafin africa news ya wallafa rahoto na ƙungiyar amnesty international da ke cewa mahukunta a najeriya sun bar gungun 'yan bindiga suna cin karensu babu baka a kan garuruwan da suke karkara inda suka kashe mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da shida a yankin arewacin ƙasar tun daga watan janairun wannan shekara har-haren wuce gona da iri da gungun 'yan bindiga suke kaddamarwa kan garuruwan da suke karkara a ƙasar ta najeriya suna zuwa ne daga ɓangaren gungun 'yan bindiga masu ikirarin jihadi da barayin shanu da kuma hare-haren daukan fansa a rikicin da ke shiga tsakanin makiyaya da fulani da manoma da suka mallaki filayen noma kuma wannan tashin hankali tsakanin fulani da makiyaya da manoma ya ɗauki tsawon shekaru yana faruwa ba tare da an ɗauki matakan shawo kansa ba lamarin da ke ci gaba kashewa da lashe rayukan mutane tamkar dan adam bayi da wata kima a fagen rayuwa masifar tashe hankula da suke ci gaba da addabar wasu yankunan jihohin arewacin kasar ta najeriya ta kai ga firgita al'umman jihohin kaduna katsina naija filato sokoto taraba da zamfara inda rahotanni suka tabbatar da cewa al'umman waɗannan jihohi suna cikin halin tsaka mai wuya da fargaba da zaman ɗarɗar sakamakon yiwuwar fuskantar farmaki a kowane lokaci daga gungun mahara masu ikirarin jihadi ko masu satar mutane domin neman kudaden fansa ko kuma barayin shanu da na dukiyoyi ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun sha yin tofin allatsi ne kan ire-iren waɗannan masifu amma har zuwa yanzu jami'an tsaron ƙasar sun kasa shawo kan matsaloli ko da kuwa kawo sassauci ne ga waɗannan al'ummu da suke cikin halin tsaka mai wuya a muhallinsu sakamakon rayuwar halin ɗarɗar da fargaba a kullum rana

wani bincike yana nuni da cewa tashe-tashen hankula da suke faruwa a jihar katsina sun tilasta wa manoma da iyalansu tserewa daga muhallinsu inda a cikin kwaryar jihar kawai aka kiyasta cewa mutane akalla dubu talatin da uku da ɗari ɗaya da talatin ne suka kaurace wa gidajensu inda suka koma suna rayuwa a matsugunan 'yan gudun hijira baya ga mutane da suka samu mafaka a wuraren 'yan uwansu da suke birni alhali dubban manoma sun bar gonakinsu cikin cike da tsirrai da suka shuka amma masifar tashin hankali ya hana su waiwayar dukiyarsu jaridar leadership da ake bugawa a tarayyar najeriya ta wallafa cewa a cikin sanarwar da kungiyar mnsc international ta fitar ta nuna abubuwa da ke faruwa a cikin 'yan kwanakin nan a kasar ta najeriya tana mai bayyana cewa kimanin mutanen ƙauye 380 ne aka sace a cikin 'yan watannin nan tare da ba da rahoton cewa dangin waɗanda aka sace wa 'yan uwa suna ta sayar da kaddarorinsu domin biyan kuɗin fansa da aka nema waɗanda kuma danginsu ba za su iya biyan kuɗin fansansu ba masu garkuwa da mutane suna kashe su rashin tsaro yana ƙara taɓarɓarewa a arewacin ƙasar najeriya amnesty international ta bayyana cewa duk hakan yana faruwa ne saboda hukumomin najeriya sun manta da al'ummun da suke fama da rashin tsaro daraktan ƙungiyar ta amnesty international a ƙasar ta najeriya usai ojugo yana cewa an share shekaru ana kai munanan hare-hare kan al'umman karkara a arewacin najeriya rashin ɗaukan kwararan matakai da suka dace daga jami'an tsaron ƙasar don kare mutanen karkara daga waɗannan munanan hare-hare abin kunya ne daraktan ƙungiyar ta mnsc international a ƙasar ta najeriya ya kara da cewa baya ga jami'an tsaro sun kasa ɗaukan matakan da suka dace musamman mayar da martani cikin lokaci domin ceto rayuka kasancewar babu wani daga cikin masu aikata laifi da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 to don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da da sauran yan dikoki hassan barka sake dawowa domin ta so mana wasu da gaske labaran da aka saurara an yi arangama tsakanin jami'an tsaro da kuma masu zanga-zangar adawa da dokar tsaro a kasar faransa an yi jana'izar matashin ba falastina nan da sojin mamaya na isra'ila suka kashe majalisar dokokin kasar mali ta zaɓi soja a matsayin shugaba ta da wannan zamu kare sai idan Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shiri kafin wani lokacin mu kowa da kowa musamman shi san barka da ya fassara karanto labaran duniya da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya